لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da 29 ga watan 12 shekara ta 1420 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina dan ci gaba da karatun littafin mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam yau zamu tashi babu sharikati wal wakala wannan kuma shine darasi na 73 babu sharikati wal wakala wato wannan babi ne da yake magana dangane da asharika abinda ake kira da asharika mutane su yi tarayya cikin dukiya tarayya da juna wajen dukiya ko wajen mallakar dukiya ko wajen mallakar hannun jari kamar yadda bayanin su zai bayyana nan gaba wal wakalati da kuma wakilci wato halaccin bayar da wakilci dan mutum ya je ya wakilce ka wajen sinikayya ko wani abin da yake ba sinikayya ba عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فإذا كان خرجت من بينهما bainihima rawahu abu وصححه الحاكم hakim wannan hadisi an karɓo shi ne daga Abu Huraira Allah shi kare yarda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace ana salisu sharikaini ni ne na ukun abokan tarayya biyu ma'ana dukan waɗansu mutane guda biyu da suka haɗa ƙarfi don gudanar da wata harka ta cinikayya to ni na zan zame musu na uku ya kun ahaduhu ma sahibahu matukar ɗaya bai ha'inci abokinsa ba fa iza khana da zaran ɗayansu ya ha'inci ɗan uwansa kharajtu min bainihima sai in fice daga tsakaninsu in kyale su wani hadisi rawahu abu dawud imam abu dawud ya ruwaito shi wa sahahu al-hakim imam al-hakim an-naisaburi ya ce hadisi ne sahi sai dai kuma da dama daga cikin malaman hadisi sun da'ifantar da shi saboda illa guda biyu illa ta farko al-ikhtilaf bain al-wasli wal irsal akwai waɗanda suke daga hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cikakken sanadi akwai kuma wanda suka ruwaito shi zaman mursal to wannan safanin sai ya haifar da illa cikin hadisin illa ta biyu kuma jahala da aka samu cikin daya daga cikin marwayatan hadisin ya zanto majhulul hal kasancewar ya zama majhuli sai da zo hadisin sa da'ifi ne dan haka dai ita sharika mutane su yi tarayya cikin dukiya tana da dalilai da dama da ake gina ta akai daga cikin abin da mutane ke ginawa a cikin alkur'ani mai girma akwai faɗin Allah ta'ala wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan da kuma faɗin Allah ta'ala wa inna kaseeran min al khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'din illa alladhina amanu wa amilus salihat da yawa ga daga cikin abokanan hulɗa guda biyu sai ka samu sashi na ha'intar sashi sashi na kokarin yin zalunci sashi illal ladina amanu sai ko waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari su kadai ne waɗanda zaka samu sun hada jari suna gudanar da harkar kasuwanci ko sun bude kanti gaba daya dukkanin su makanikai ne ko masu gyaran rediyo ne amma ko ba sa ha'inta juna illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi ayyuka na gari وعن السائب المخزومي رضي الله عنه كان شريك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وانا حديثي أن كربوش دقاء السائب المخزومي الله شكاره دا أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وآله وسلم qabla al-bi'sa shi wannan mutum mai suna Sa'ib al-Makhzumi ya kasance abokin tarayya ko abokin hulɗar annabi ne na kasuwanci sun hada jari tare sun yi kasuwanci qabla al-bi'sa tun kafin a turo annabi ya zama annabi an gane ko faja a yawmal fath wannan mutum sai ya zo ranar da aka bude makka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala sai manzon Allah ce marhaban bi akhi wa shariki lalai da zuwa ma da zuwan dan uwana wa shariki kuma abokin hulɗa ta ta kasuwanci wanda da mun yi kasuwanci faɗin annabi wannan magana bayan yanzu an turo shi ya zama manzo duk da cewa hulɗar da suka yi da sun yi ta ne kafin manzanci ya nuna wannan hulɗar kenan ta gari ce mai kyau ce ya nuna halaccin ka kawo jari in kawo jari mu haɗa mu gudanar da kasuwanci kuma mu yi yarjejeniya kan yadda riba za ta kasance kila jari na ya fi naka yawa kaga zai zanto riba ta za ta fita kaiwa kila jarin ka abuna nawa yawa riba ka tafi yawa kila jarin mu duk daidai wa daida ne ya kasance riba ta zamanto daya kila ni ne da kuɗi kai ne za a gudanar da kasuwanci to nan gurin a yarjejeniya kan ribar nawa ya kamata in samu kai kuma nawa ya kamata ka samu idan faduwa ce kuma ni na faɗi kai kuma baka da kokobo tunda dama kai kana gudanarwa ne ba kuɗin ka bane ba wannan ya halatta a cikin addinin musulunci an gane ku. wannan hadisi rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah Imam Ahmad bin Hanbal da Abu Dawud da Ibn Majah suka ruwaito shi Imam al-Hakim ya inganta shi haka Imam az-Zahabi ma ya inganta shi kowanne daga cikin su yace hadisi ne sahihi malam ya sa lamba daga kasa yace warawal hakim wa sahahu hakim ya ruwaito wannan hadisi kuma ya inganta shi yace anna sa'iba kana sharikan nabi sallallahu alaihi wa sallama fi awwal al-islam fi tijara shi sa'id din nan ba ma a can kafin manzanci ba har ma a farkon musulunci ya taɓa yin tarayya da annabi cikin harkar kasuwanci fit tijara cikin lamarin kasuwanci falamma kana yawmal fathi lokacin da ranar bude maka ta zo kala sai manzan Allah ce marhaban bi akhi wa shariki lalai da zuwan aboki na kuma dan uwana wato abokin tarayya ta kenan la yudari wa la yumari yace la yudari baya wani kwane-kwane wajen faɗin gaskiya wala Mari, sannan mutum ne ba mai yawan musu da jayayya ko aboki ko mai yawan rigima ba shine almira wa lafzu ibn majah lafzin ibn majah ko cewa kuntu shariki fa ni'mat shariku kunta shariki fa ni'mat shariku kunta lalle ka zama abokin hulɗa ta na kasuwanci lalle madalla da abokin hulɗa irinka haka annabi ce da shi la ni wala ni baka yi mun kwane kwane wajen faɗin gaskiya wala ni ko baka jayayya da ni da yawan busu wa kana sa'ibu min al mu'allafati qulubuhum malai ce shi sa'ib al makhzumi lokacin da yazo dinnan yana cikin al mu'allafati qulubuhum wadanda ake lallashin zukatan su kan musulunci wa mimman hasuna islamuhu daga baya kuma yana cikin wanda musuluncin sa ya karfafa yayi karfi wa ata ila zamani muawiya ya rayu rayuwa mai tsawo har ya zuwa lokacin da muawiya yayi mulki muawiya ibn abi sufyan an gane ku wato dai duk wannan dalilai ne da suke nuna mana halaccin wannan hulɗa ta kasuwanci wa an abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi qala shi abdullahi dan mas'ud ya ce yace me ishtaraktu ana wa ammar wa sa'd fi ma nusibu yawma badrin ishtaraktu ana wa ammar wa fima nusibu yawma badrin mun yi tarayya da juna mun hulɗa harka da juna ni da Ammar ibn Yasir da kuma Sa'ad fima nusibu cikin duk abin da za mu sabo na rabo yawma badr ranan da aka yi yakin badr malaki alhadis bai kawo shi zuwa karshen sa bai ce rawahu nasa'i daga kasa malam ya lamba yace tamamuhu fa ja'a sa'adun bi asirain karshe sai ga sa'ad ya samo fursunonin yaki guda biyu ibn mas'ud yace walam aji ana wa ammar bi shay'in ni da amma ba mu kawo komai ba wato kenan sai muka yi tarayya da shi cikin abin da ya samu na waɗannan fursunonin yaki guda biyu ورواه أبو داود وابن ماجة وهو حجة في شركة الأبدان وتملك المباحات wannan hadisi hujja ne wajen halaccin sharika din da ake kira sharikatul abdan da kuma tamallukul mubahat cewa mutane guda biyu sa iya mallakar mutum biyu ko sama da biyu sa iya mallakar wani dangin abu wanda yake na halal ne su mallake shi su biyun gaba daya to amma wannan hadisi bincike ya nuna cewa munqati ne munqati kuma hadisi ne da'i an gane ko wa an jabir bin abdullah shi hadisin abdullah da masaudin ba to waɗannan hadisai guda uku kenan ko hudu guda uku kenan ko da malam ya kawo sunan gurin su ne kadai hadisan da suke nuna sharika a wannan babin hadisan farko bai inganta ba na biyu malamai sun inganta shi na uku kuma an yi maganganu a kai shi ma dai karshe ya bayyana cewa ifi ne amma kamar yadda muka faɗa ita kanta hukuncin sharika din akwai ayoyi da ake dogaro da su kamar wanda muka gabatar da kuma waɗansu hadisan hukuncin sharika na iya shiga karkashin faɗin ma'anarsu suna nan da yawa to amma kasancewar babin yana da dan fadi kwarai da gaske kuma ibnu hajar ya takaita wajen kosar da babin da hadisai sai ya kasance ya takaita kan hadisai waɗanda suke gajeru ko bai fayyace ba tunda littafi ne na hadisi wajen fayyace cewa sharika din ta su kashi kaza ta ka su kashi kaza ta ka su kashi kaza shi yasa zan so dan karanto mana kaɗan daga cikin irin wannan ka na sharika dan kara fito da abin fili kuma dai ya kasance tunda kasir ya dauka ko dai mutum baya da littafin a hannu zai samu mabudin zance an gane ku ita sharika abinda ake nufi da shirka kamar yadda na faɗa shine mutum sama da daya biyu zuwa uku zuwa hudu su yi tarayya wajen mallakar abu to malamai na kasa ta kashi biyu sharika ta farko sharikatu amlak sharika ta biyu sharikatu uqud sharikatu amlak da sharikatu uqud idan an ce sharikatu amlak sharika ta mallakar abu wato kun yi tarayya wajen mallakar abu imma hada kuɗi kuka yi kuka saye shi kun hada kuɗi kun sai gida kun hada gidi kun sai kuɗi kun sai plot kun hada kuɗi kun sai gona yanzu wannan gonar mallakar ku ce ku da kuka hada kuɗi nan kuka saya ko kuma wani ne ya ba ku kyauta wani ya zo ya ba ku kyautar fili ku biyu ya ba ku kyautar gida ku biyu ya ba ku kyautar gona ku biyu ko ya ba ku kyautar mota ku biyu ko kuma mutuwa aka yi aka bar muku mahaifi ya mutu ya bar gona ko gida ko kuɗi mallakar waɗanda suke masu cin gadansa kaga dukkan waɗanda suke magadansa sun yi tarayya wajen mallakar mai wannan abin da ya bari to wannan ita ce ake kira sharikatu amlak galibi ba kulla ta aka yi ba kamar yadda ake kulla ta kasuwanci irin ta gaba da zamu yi bayani sharika ta biyu ita ce sharikatu uqud wanda ita ce ta shafi dukkan babun fiqh dai inda ka ji malaman fiqh sun yi magana suna magana akan sharikatu uqud wanda zuwa kuka ko kulla kawo kaza in kawo kaza dan mu sayar da kaza mu ci riba amma wancan kuwa ta iya kai kun mallaka ne dan saboda nan gaba ku raba wanda ya rike rabin fili wanda ya rike rabin fili ko wanda ya rike rabin gida wanda ya rike rabin gida ko na abu makamancin haka amma dai ba harkar kasuwanci ne za ku yi ba sharika ta biyu ita ce sharikatu wato uqud to ita wannan sharikatu nau'in nau'inta ɗai ɗai ɗai har guda biyar ne na farko wanda ake kira da suna sharikatul inan sharikatul inan bi kasr al menene sharikatul inan an yakuna al ishtiraku fil mali wal ku yadda ku biyun ko ku ukun kowa zai kawo wani kaso na kuɗi kuma kowa zai zo da gangan jikinsa a gudanar da jarin tare shago ne ko kama tare a'a za ku rinka zuwa kauye ne kuna sayo wani amfani kuna zuwa nan ku sayar kuna saro kaya kuna zuwa nan ku sayar kasar waje za ku rinka zuwa kuna saro kaya kuna yi tare dole dai wannan ya bada kuɗi kuma ya bada jikinsa an fahimta ko to a lokacin nan ta zama sharikatul inad nau'i na biyu ita ce ake kira a sharikatul mudaraba menene sharikatul mudaraba shine ishtirakun fi malin min janib wa amalin min janibin akhar wa hadha ma yusamma bil mudaraba an gane ku ta wata fuskar ka bayar da kudinka shi kuma wancan ya bayar da kwarewarsa kai kuɗi ka bayar kana da kuɗi a hannunka baka san yadda ake sarrafa su ba shi kuma wancan bawan Allah baya da kuɗi a hannunsa amma ya iya kai kawo a kasuwa to sai ka bayar da kuɗi shi kuma ya yi amfani da me da ƙwarewarsa ta fuskar kasuwanci bisa ga cewa idan an samu riba za a baka kaza ko shi a baki kaza wannan ita ce ake kira mudaraba daga nan gurin sai sayar katul wujuh sharikatul wujuh ku biyan a ciki ba mai kokobo amma kuna da sanayyar mutane kowa yana da hanya da idan ya je ya kai fuskarsa a iya bashi buhun zumunci hamsin a ce ya je ya sayar kan kowanne naira kaza abinda duk ya tsora a kai nashi ne shi kuma wanda in ya je ya kai kansa can gurin za a iya bashi buhun shinkafa buhun hamsin a ce ya je ya sayar akan kuɗi kaza duk abin da ya tsora a kai nashi ne to kaga a nan gurin sai kuka haɗa kai da juna don ku ƙara ƙarfi dan idan ya je bai samu ba kai ka je ka samu dole dai ba za ku tafi ba shine hikimar ta dan a iya zuwa shi wannan mai suminti ya je ya samu suminti an zo rannan suminti ya kidiga amma wannan da ya je ya samu shinkafa sai shinkafa sai me ta shiga ribar da aka samu sai ku yi tarayya in na shi ne sai ribar da aka samu sai ku yi tarayya a ciki in na kowa ya samu kuma ga ribar da ta karewa amma asalan ku cikin ku ba mai jari sai dai kowa a cikin ku ya san mutane a kasuwa yana da hanya yana da kurda kurda to irin wannan ita ce ake kira sharikatul wujuh daga nan gurin nau'i na hudu sai sharika da ake kira sharikatul abdan ka kawo jiki in kawo jiki ma'ana na iya gyaran mota kai ma ka iya gyaran mota ni ba ni na koyawa ba kai ma ba kai ka goya mun ba amma kila ni irin gyaran motocin da nake yi irin japaniska nake gyarawa irin su toyota irin su wata wacece wacece na iya kai kuma kai gyaran mercedes to sai muka ce amma kun kai ka je ka bude gareji na gyaran japaniska ni kuma in je in bude ta gyaran mercedes kila ba za mu yi karfi ba ka zo mu haɗu mu bude gareji guda ya zanto garejin mu dan ya samu karfi yayi farin jini sai ku ada karfi a wajen to a lokacin nan sai ku yi daidaiya a takarda duk abin da aka samu a rannan za ku raba ne daidai wa daida kila ta iya yi wa a rannan yin rannan gaba daya mercedes ake ta kawo wa kana ta gyaran shi kuma aikin su tunda bai iya gyaran ba ya miko su fana nan ya miko maka menene nan ya miko maka flyer nan gurin abinda da aka samu tare za ku raba ta iya yi wa gaba daya wato Toyota aka yi ta kawo ran nan kai kuma dan kallo ne ka mika masa nan ya mika naka duk abin da ku samu tare za ku gyara ta iyawa ka samu naka ya samu naki kuma kudin da kuka samu daidai wa daidai ko na wane ya fi na wane karshe dai karshe za ku haɗa kudin idan an tashi daga aiki ku raba ne ne wannan ita ce ake kira sharikatul abdan ka kawo karfi in kawo karfi ta iyawa mu duka bin manoma ne a je a dauke mu aiki gonar na mu je mai noma dan a biya mu kudin mu zo mu raba daidai wa daidai a idan aka je wajen noman kila kafi da karfi kila kafi da sauri kila na fi ka sauri amma da mun yi rijejeniya ta iyawa na fi ka karfin noma amma da aka fara sai na kamu da ciwon kai ko zazzabi ko masassara na jira na kwanta iwa ina barci kai ka karasa kai kadai duka da zamu raba tare shi amfanin wannan ba da wuya kaga an tabe a ce an rasa aiki gaba daya shari'ar musulunci ta shar'anta wannan saboda albarkar da ke cikin al'umma yayin da suka hadu da juna da kuma irin yadda ake samun karancin albarka idan an rabu da juna an gane ku wannan hada karfi din yana da amfani matuƙa shi yasa addinin musulunci ke kulawa da shi daga nan gurin sai nau'i na karshe daga cikin sharika shine wato a sharikan da ake kira wato ainihin sharikatul mufawada shine ishtirakun bi kulli ma taqaddama bi an yunfawida ahaduhuma ila al-akhar كل تصرف مالي وبدني فيشمل شركة الإنان والمضاربة والوجوه والأبدان ويسمى هذا النوع بشركة المفاوضة ta iya yiwa duk kun yi tarayya cikin waɗancan ababa wato kuna da maharat muta'addida menene maharat muta'addida wato kwarewa ta fuska daban-daban ga kudin ga kuma kwarewa ta fuskar kasuwanci ga kuma sana'a duk sai kuka hada gaba daya shi wannan makanike idan je samo zai zo kawo nan gurin shi wannan jari ya bar ai kasuwanci bai iya kanci ba shi wancan kasuwanci iya baya da kudi amma duk kuka hada tare kan cewa da abin da aka samu a yi a raba daidai wa daida ko kuma a raba bisa ga wani kaso a ce wani a bashi kaza cikin dari wani kaza cikin dari gurgurdun yadda kuka yi yarjejeniya shari'a ba ta ce dole ku raba daidai wa daida ba ba ta ce dole ku raba kaza ku raba kaza ba yadda kuka yi yarjejeniya da juna an tara don min bi yarda juna kawai ake bukata idan muka ce ai wani ya fi muhimma ya fi mu kwazo ya fi mu aiki duba da haka bari mu bashi ya zanto shi ya dauki kashi 40 cikin 100 mu ko mu raba kashi 30 30 mu biyu kaga ya zama 100 ta riga ta tafi kenan ko ya halatta in kun yi ranar da jinnar duk yadda kuka amince da juna ta yadda ba ha'inci ba zalunci shari'a musulunci ta yadda muku akan to yanzu idan ka lura da irin waɗannan hanyoyi sai ka ga cewa ashe addinin musulunci ba karamin tanadi yi wa mabiyansa ba wajen sama musu hanyoyin gudanar da rayuwarsu to amma sai ka samu irin waɗannan al'amura a halin yanzu ba ba aiki da su idan kuma za mu yi aiki da su sai kasance akwai ha'intar juna galibi a tsakaninmu kowa so yake ci gashin kansa ba wanda yake so ya dan uwansa ita kuma haka wannan akwai albarka mai tarin yawa a cikin ta kowa so yake zama shi shugaba ne ba zai iya zama karkashin wani ya zama wani ne uban gidansa ba kowa shugaba ne in kana so ka gane shugabancin mu ka saurari zaben ranar kashi na ɗaya da kashi na biyu ka ji an ce wane shugaban masu shayin duk duniya wane shugaban masu wanki da guga wane shugaban masu dankalin turawa kowa shugaba ne <laughs> matukar kana saurari wannan zaben san kadan zaka kowa shugaba ne mai toto ma shugaban masu toto din duniya wane ne wane ne ba ka cin hatsi sai rayi wane ne haka ne maganganu za ka ji wadansu maganganu to haka muke kara zubi amma baiwa da Allah yake bayarwa a tsakaninmu da muna amfani da ita irin wannan wato ka yi abin nan wato ga wanda yake zuwa Kano idan ya je kofar Wambai inda ake sarrafa fata idan ka je ga an yi wani maka wani takalmin za ka ransa kila wata daga Italy aka yi shi to amma wannan mai takalmin shagon sa daban shi kadai wancan mai takalmin ma shagon sa daban shi kadai wancan mai takalmin ma shagon sa daban shi kadai ba wanda zai hadu da juna kuma ana takara da juna kila ana yasin da izawaka kar dan ka fa wani customer to sai ka samu cewa ba haɗin kai sai ka samu cewa gaba ɗaya kowa ya tarwatse kowa ya lalace kowa ya tambade in ba in kadan da zaka samu sun hada kai ba idan ka zo ka samu dukawan mu haka zaka gani idan ka zo ka samu marina haka za a gani galibi idan ka samu teloli haka za a gani idan ka samu direbobi haka za a gani idan ka samu attajirai da manoman mu don haka za a gani da wuya ne ka ga mutum biyu ko uku sun hada kai sun kulla wani abin kirki sai dai kowa ya ja tunga kuma kowa na kirki da juna idan wani zo da abu ya samu dan uwansa gara duk karasa gaba daya ai wa juna kirki da sauransu to wannan sai ka samu cewa ba karaman illa yake haifarwa ba ga tattalin arzikin mutane to kuma sai in mutane suna da wannan ne za su samu sinadarin tattalin arziki mai karfi sai kuma in suna da tattalin arziki ne sannan za su iya samun yancin rayuwa da sakadawa a ban duniya ba tare da an wulakantar da su ba duk yawan mutane ta fuskar population matakar ba su da wani abun hannu to babu wani abin da za su iya wa kansu ba za su iya kwalla kansu ba lantana wani su ba kuma kun sani a yau kowace irin manufa a duniya ko ta siyasa ko ta addini kuɗi ke taimaka mata ta yadu rashin kuɗi ke taimaka mata ta kari ko addini ko ta manufa ta siyasa to dan saboda haka kenan akwai bukatar cewa wato ainihin mu zabura mu yi amfani da irin waɗannan ababai da muke karantawa wajen hauhawar da kanmu da ciyar da kanmu gaba Allah ji mana gaban kasa abinda mai wannan littafi yana da tsawo kwarai da gaske dan ya dauki kowanne ɗaya daga cikin guda biyar ya yayi dogon bayani akai da bayyanawa da sharuɗa da ake bukata wanda wannan idan muka shiga ciki ko mun fita daga abin da muke ciki na karatu amma dana dan tsakuro wannan dai kaɗan mu gani sai dai kawai amfani irin wannan wata rana idan aka ce a zo a tsara wata lakta ko na dawa wanda mutum biyu ko uku za su yi magana dauki wannan takardin shi kadai dan a magance shi ta kowace bangare a cikin kowane lungunsa da sauransu amma da ta dai wannan ya dan bamu haske Allah ya mana gaban kasa wannan littafi sunansa al-mulakkas al-fiqhi wani malami ne a kasar Saudiya yayi shi mai suna Salih ibn Fawzan ibn Abdullah Fawzan al-mulaffas al-fikri juz'i biyu ne baya da yawa duk komai a takaice yake bayar da shi haka kuma da yake malami ne na wannan zamanin sai zanto larabcin ma na zamani ne ba wahala sosai ba kamar larabcin fuka ha'u na dama yake abin nan da wanda zai sarkake ma'anoni da yawa al-mulaffas al-fikri وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا رواه أبو داود وصححه wannan hadisi an karɓo shi daga Jabir dan Abdullah Allah shi kare da a gare shi Jabir dan Abdullah yake cewa aratul khuruj ila Khaybar wata rana na so in fita daga Madina zan je balaguro garin Khaybar lokacin da na so fita fa ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na zo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi fa qala sai manzon Allah ya ce idza ataita wakili bi khaybar idan ka je wurin wakili na da na tura khaybar fa khudh minhu khamsata 15 wasqan ka karbi kayan abincin da yawan sai kai wuski goma sha biyar rawahu abu daud wa sahahu abu daud ya rawaito wannan hadisi kuma yace hadisi ne sahihi abinda wannan ke nunawa halaccin mai wakilci manzon Allah ya tura da wakili wani wuri sannan kuma ya tura wannan ya tura mutum wajen sa cewa ya je ya karbi kaza a wurin wannan wakilin nasa wato kenan wannan na nuna wakilci wakilcin nan ta fuskar kasuwanci ne ko kuma ta fuskar abin da ya shafi wato harkoki ne da suka shafi gidanka ko suka shafi dai waɗansu al'amura da suka shafi rayuwarka ta yau da gobe وعن عروة الباركي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية أنكر حديث دقى عروة الباركي yace lalle manzo sallallahu alaihi wa sallam ba a sama'ahu bi dinarin manzo Allah ya aike shi da dinari daya yashtari lahu udhiyya dan yaje ya sayo masa dabbar da zai layye da ita al hadith har zuwa karshen hadisi rawahu al bukhari fi asna'i hadisin qad wa qad taqaddama bukhari ya rawaito wannan magana cikin wani hadisin da ya riga ya gabata can baya in mu kuma ta ba manzo Allah ya tura sai ya so masa dabbar da zai layya da dinari daya ko da yaje sai so dabbar sai sai da ita nawa dinari biyu sai ya koma kuma da dinari ɗaya ya sayo kuma wata irin ta sai dawowa annabi da dinari kuma da dabbar manzo Allah ya roka masa addu'a ya yi masa addu'a ta gari da albarka cewa Allah ya masa albarka cikin harkokinsa gaba daya wato sai wannan ke nuna ya halatta in tura ka zaka je kasuwa in baka sautu in ce da Allah wani ga kuɗi na ka sayo min kaza kuma wakili da ka tura je je sayo kaza yana da dama ya yi tasarrufi cikin kuɗin irin yadda kai zaka yi kada mutum ya baka cewa ka je ka sayo min abu a kasuwa ina tsammanin dai kudin sa naira dubu ɗaya ne na taɓa sayi shi naira dubu ɗaya in ya wuce kuma kila kuma da kaɗan amma dai ga naira dubu ɗaya kai kuma da kaje sai ka bada dubu ɗaya ka ce a baka abu a'a ya za a yi da kai a ce dubu ɗaya da ɗari biyar ka fara ɗayawa daga ɗari bakwai ko ɗari shida da hamsin a yi ta yi idan ta kaya ɗari takwas suka kawo masa yadda shi in ya je zai gogayya ya ce a ce dan ko zai samu rage kai ma wakili tunda amana ya baka haka ya kamata kai irin yadda in kayan ka zaka saya zaka tsaya lalle sai ka nemi rage sai in ka ji abin da yake lalle shine karshen farashi ka saya to haka wanda ya wakilta ka idan ka je haka zaka yi masa kar ka je kawai dan wakili na cewa nawa wannan kayan nawa a ce naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya ka ce naira dubu ɗaya dama ka san shi aka baka ba wata ta ce kawo kuɗin kana sauri ka dawo tunda kai sallahu aka baka ba a ce kai haka ba dan ga sha abin da wannan sahabi yayi daidai ya ya so ma duk da kudin haka ne amma da ya koma bangaren guda na kasuwa ya ga ana sayarwa sai ya sayar kuma ya ya sake sayarwa kuma ya zo kawo masa da kudin sa da abin nan kuma wannan ke nuna idan aka tura ka a matsayin wakilci idan ka je ka sai abu kasa da kudin da aka baka naira dubu daya ake sayarwa sai ka je ka same shi a nawa ɗari bakwai ko ɗari takwas wannan ɗari biyun nawa yi <laughs> ka na mai shi ne ke karka ce ai ni ne na je na yi kwazo wakilci ne ba in wakilci ne ba ka haka ne sai dai kamar yadda muka faɗa idan shi mai kasuwar dama abin farashin sa kasuwa naira dubu ɗaya amma kai ne yawa alfarmar ɗari biyu ya baka wannan wani abu ne ba amma matukar ba sanin kai ba kawai ka samu wannan rage to kudin na waye na mai shine tunda kai wakili ne wa alaikum salam inda ka yadda ya sa ake naira naira dubu ɗaya ne shi ne ya cewa zai da ya dari tara tara na a dubu ne ba wakilci ya baka ba eh an bai kuɗi ba ai duk da haka sai ka ce masa na samu shi a ɗari tara sai ya baka ɗari tara duk da bai baka kuɗi ba ya baka wakilci dai ko wa alaikum salam magana kan cewa an samu abin da idan ka je amma shi sai shi ba saboda shi wannan shi wannan ya sayar maka kasa da haka a kasuwa amma saboda kai ne kana da sanayya da mai hajar muke magana amma idan ba wata sanayya da ke tsakanin ku kawai ragi ne yayi irin yadda ya maka zai iya wa kowa to wannan kudin na wancan ne wannan ai da aka tura shi ai ko zakka yana da kuɗi da aka sa masa tara dai al'amilina alaiha sana da rabo a cikin zakka duk sa'i yana da rabo cikin zakka ya je a karbo zakka kuma ka bashi wata kyauta manzo Allah ya ya zaka hada shi da wannan kowa ya ce maka zai bashi ai yanzu kai da kake faɗa na ce zan biya ka to a nan gurin ko me aka samo a can gurin wannan nawa wani sai ragowar kuɗin da aka yi nawa wani ko ma mai titi ba dai zan biya ka ba yanzu na sai aikin naka ne gaba daya wa an jabirin haka ne jabir ne kokowa wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala ba'atha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama umara ala sadaqa an karbo hadisi daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura umar dan khattab ala sadaqa dan yaje karbo zakka wato kenan Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wa sallam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim karbi daga cikin dukiyoyinsu wata sadaka ta musamman da zaka sarkake su da ita wato ita ce zakka kaga da Allah ya tura annabi da annabi zai karba a madadin ya zai karba sai ya tura wani wannan an ka mana shi dan nuna mana halacci na wakilci asalin abin shi zai karba amma sai ya tura aka karbo a madadin sa an gane ko wannan ke nuna ashe shugaba na iya tura wani ya zai karbo zakka wato kaga inda muhimmancin zakka ke cikin musulunci 'yan aka ce ga gwamnatin musulunci to zakka ba wai mu'amala ce kai tsaye daga mawadata zuwa ga talakawan ba dan anan gurin a iya samun zalunci gwamnati ke shiga ta yi ruwa da tsaki cikin harkokin zakka dan za a lissafe dukkan waɗanda suke masu dukiya an san su kuma za akwai ma'aikata da aka ɗauka waɗanda suke gwanayen lissafi wanda za su iya zuwa su lissafe kuɗin mutum da abin da yake hannu da kuɗin da kadar da take ajiye a lissafe kuma a buga kuɗin a gaga gaba ɗaya total amount din nawa ne kuma nawa ne ɗaya cikin arba'in ɗinsu su na zakka sai su karɓo wannan abin su su kawo wa imam kuma imam ya rabawa talakawa saboda idan an kyale mai kuɗi kila wani ba zai fayyace hakikanin duka kuɗinsa ba shi yasa galibi waɗansu masu kuɗin sanwa mutane suke ba duka zakka suke bayarwa ba sai dai su ɗan sanwa mutane kaɗan kaɗan yadda ka san mutum na cirowa a naman jikinsa haka yake ji to amma idan akwai gwamnati kaga dole a yi da karfi da yaji in bai ba ma sai an kwace ko kwace ne sai an kwace an bayar ka'idar ke eh ban ji ba a ya zama laifi ya zama ya ina fada ne a matsayin kushe sai an ce ba sun yi laifi mutum bai fitar da zakka bai ba da rabi ba ya hana rabi sai an ce wannan yana laifi Hmm? za a kama shi da wancan da bai bayar ba laifin da bai bayar ba domin manzon Allah ya nuna cikin hadisi dukkan mutumin da Allah bai wa dukiyar da yake fitar da zakka ranar tashin kiyama za a mayar da ita wani katon maciji da za ta nannade wuyansa ta taye bakinsa yana ta kasa yana cewa ana kanzuka ana maluka ai ba karamin abin da bane ba cikin harkar zakka da haka Allah ce sai yutawquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir za a yi musu abin wuya da wannan abin da suka yi rowa ranar tashin kiyama za a tara dukiyar a narkar da ita a mayar da ita wuta a rinka musu lalas da ita ana goga musu a jiki duk kuwa bi haji ba hukum wa junubuhum wa zuhuru a rinka goga musu a fuska a rinka goga musu a kwaikwansu a rinka goga musu a gadan bayansu ana cewa da su haza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun wannan shine abin da kuka taskance wa kawunan ku kuka ki fitar da hakkin Allah a ciki ko dan dane irin abin da kuka taskance wa kawunan Allah ciki ya yi وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهر ثلاثا وستين وأمر عليا رضي الله عنه أن يذبح الباقي رواه مسلم الحديث رواه مسلم وانا حديثي أنكر وش جابر دان عبد الله Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nahara salasan wa sittina manzon Allah da hannunsa ya yanka dabba ɗaya ɗaiɗai har sittin da uku wa amara aliyan radiyallahu an yazbaha al lokacin da manzon Allah ya je aikin hajji kenan kirani kirani kuma kan san ana yanka kamar yadda tamattu yake yanka tamattu da kirani da ana yanka kuma yankan da za a yi mafi karanci dabba daya dan Allah ya fa mastaysara min al da manzon Allah ya je tunda shi ya fi kowa kyauta ra kuma 100 ya tafi da su da hannunsa ya kwantar da sittin uku yanka da ya gaji cewa Ali zo ka wakilce ni ka yanka saura wato sai wannan ya nuna halattin wakilci a wajen mai yankan hadaya na aikin haji sannan kuma wannan zai iya shiga cikin ma'anarsa halattin wakilci a wajen mai yanka na layya da kuma halattin wakilci a wajen mai yanka na ragon suna ko ka yi da kanka ko ka wakilta wani ya duk ya halatta ina fata an fahimta tun daga maza Allah ya yanka wato 63 cikin dabbobin sauran ya umarci Ali bin Abi Talib ya kara ya yanka su aka yanka su manzo Allah sun alaihi ya raba naman ga talakawa wana tajiri ne muka tafi gani a garin mu wanda yaje aikin haji yaje yanka koda sa daya duk kowa biya yake wannan takardar banki din ya sai rago 1 riyal 30 da 350 koda wancan haka shi ko so ake in kana da hali ka yanka naman da yawa ka yanka naman da yawa dan a wadatar da talakawa wani so dai zai ci wannan zai ji ya wadatar da nama a shekara shine idan ya ta zo ko idan an yi hadaya daga lokacin kuma sai wata shekara kuma shi da jin ya ji ya koshi da nama ai yasa na fadda da manzo Allah idan ai koyi da shi da karkana lakum bi rasulullahi uswatun hasana wa nabi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi fi qissatil asif cikin kissar al-asif al-asif shine al-ajir kamar labor ma'aikaci wanda yazo aikin kwadago fi qissatil asif cikin kissar mutumin nan da yaje aiki ko laibaran da yaje aiki qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi yace me yace waqdu ya unaisu ala mar'ati hadha fa in i'tarafat farjumha al hadith rawahu muslim wato yace "Wagdu ya unais ka tashi da sassafe ya unais ka tafi alam ra'ati fulan ka je wurin matar wane alam ra'ati hada ka je wurin matar mutumin nan fa tarafat idan har ta yi ikirari da kanta na laifin zina farjumha to kar kai wata wata ka je ta wato yadda hadisin yake shi ne wani bawan Allah ne dauki lebura ya masa aiki gidansa ko sai sai leburan nan ya yi zina da matar gidan sai mai gidan ya zo kama shi sai kai shi kara wajen mahaifinsa cewa ya yayi zina aka tambaye shi kai ka aikata zina da ita yi tafi ce yayi da yayi zina da ita to sai shi uban yaron sai ce to abin da yake gani dai shine zai biya diya ya bayar da bawa guda kuma ya menene diya dai zai bayar ya kashe waɗansu kuɗi ya ba mai matar a madadin a yi mai haddi a kansa to har bayan an karɓi wannan diya suka ce a ya kamata mu je wajen manzan Allah mu ji hukuncin nawa in yayi da aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to dan dai da ya je ya zina da matar wani tunda saurayi ne za a kama shi a masa da ɗari kuma a kulle shi tsawon shekara guda shi ya yi tirafi da kansa yanzu mun ji ba ma bukatar shaidu guda hudu amma matar wani yanzu ba za mu iya jefe ta ba sai in shaidu hudu sun zo ko kuma in ta faɗa da kanta da aka sai manzon Allah ya tura Unais wani sahabi yace ki maza ka je gidan wani ka tambayi matar wani shin gaskiya ne abinda wai ake zargin kin aikata zina da wani cewa kin yi in har ta yi itirafi cewa ta yi manzo Allah ce to ka jefe ta don hukuncin ta wa ne dan ita masar aure shi ko la ɗari da daurin shekara tunda saurayi ne ina fata an fahimta to mahallu shahid anan cikin hadisin abin da shafi babin da muke karantawa annabi ya tura wannan mutum da ya zama wakilinsa wajen me wajen haddi a ce har wajen haddi ma shugaba ko gwamna ko sarki na iya turawa wakilci ba wai sai ya je da kansa ba idan an ce za a tsaye da shari'ar musulunci ga mutum za a masa kula dari ba lallai bane ba gwamna zai masa kula dari da kansa ko kuma sai a je masa kula dari da kansa ana iya wakilta wani na je ko kuma za a harbe shi ba lallai bane shugaba zai harbe shi da kansa za a iya tura wani ya je ya harbe shi idan laifin da ya na kisa ne an gane ko da haka yace waqdu ya unais alam ra'ati hadha fa in fa in tarafat farjumha al hadith wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al bukhari da imam muslim suka rawaito shi babul ikirari babin da ke gaba shine babin da ke nuna mutum yayi ikirari me ake nufi da ikirari ikhbarul insani bima alaihi mutum ya bada bayanin abin da yake kansa na haƙƙi idan ka karɓi bashin wani ya zanto ya manta ko ya mutu babu wanda ya sani da kai sai shi ya kamata ka zo ka yi bayani wajen magadansa cewa baban ku na bina bashin kaza ka yi ikirarin wannan abin da ke kanka idan ka yi laifi a ɓoye. irin laifin da ake yi wa mutum haddi shugaba bai ganka ba yan sanda ba su ganka ba ballan sana akai ka yi maka haddi babu laifi in kana da karfin imanin da zaka zo ka yi bayani ka ce nayi laifi kaza dan a yi mun haddi kaza a sarkake ni mutum zai iya yin wannan an gane ko to sai akwai bambanci tsakanin abin da ya shafi haƙƙin ubangiji da kuma abin da ya shafi haƙƙi na bil adama abin da ya shafi haƙƙi na bil adama lalle ne ka yi ikirari wani nabi na kaza lalle ban biya shi ba gashi kuma har Allah ya karɓa ba na taba zaluntan wani kaza na taba satan wa wani kaza na taba wa wani kaza na taba wannan dole kai ikirari in abin da zai iya yiwa ka dauka ka biyo magadan sa ne ka basu in ba magadan ma ka ware adadin wannan abin da kake jin ka zalunci wani kai sarka da shi dan akai masa lada an gane ku? to amma abin da ya shafi ubangiji fa sako ne kai wanda yake tsakaninka da ubangiji mutum ya je ya aikata zina tsakaninsa da sa, babu wanda ya sani daga shi sai sa. in yana da karfin imanin da zai zo ya ikirari dan a tsayar masa da wannan hukuncin ko na jefewa ko na bulala to babu laifi sai ya zo yayi wannan kamar yadda gamidiya ta yi kamar yadda ma'izi idan mutum ya bar abin tsakanin shi da ubangijinsa ba wanda ya sani sai Allah amma ya tsoraci ubangiji ya tuba taubatan nasuha tuban da babu komawa da baya a cikinta ana sa ran shi ma Allah ya gafarta masa ina fata an fahimta babban abin da ake so da gaskiyar tuba tsakanin mutum da ubangijinsa subhanahu wataala to amma da abin da ya shafi wani bawa ba ubangiji ba babu yanda za Allah ya yafe wannan abin sai in mai shine ya yafe ko kuma ka bai mutum kayansa da haka yake da babban hatsari kwarai da gaske babul ikrari wannan babi ne da yake da zai magana dangane da ikrari karkashin sa mallan ya kawo hadisi dai dal an abi dharr radiyallahu anhu qala قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل الحق ولو كان مرا صححه ابن حبان من حديث طويل an karbo daga Abu Zar Allah shi kare yadda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ni qulil haqqa walau na murra ka faɗi gaskiya ko da ku ta zanto akwai ɗaci wajen faɗata. Wani hadisi ibn hibban ya inganta shi min hadisin tawil cikin wani hadisin sa wanda yake mai tsawo a kasa malam yayi lamba yace lafzuhu lafzin hadisin yadda yake kala abu dharr yace awsani khalili radiyallahu eh, sallallahu alaihi wa wa sallam na shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi min wasici ya min wasici da cewa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzur ila man huwa fawq yace kullum in rinka kallon wanda yake kasa da ni kada in rinka kallon wanda ke sama da ni abin nabi kada kullum ka rinka ganin wanda ya ka dukiya ko ya fi kaza ko ya fi kaza idan kana kallon irin wannan ba za ka yi wa Allah godiya ba amma idan kana kallon wanda yake kasa da kai to wannan sai ta saka karewa Allah godiya haka manzo Allah ya mutu wasiki na biyu wa an uhibbal masakina wa an adnu minhum in kaunaci talakawa kuma in kusance su na gaba wa an asila rahimi wa in qata'uni wa jafawni in sadar da zumuncin dangi na ko da su sun yanke min ko da su sun yi min jafa'i sun kausa mu'amala da ni wa an aqula al-haqqa walau kana marra kuma in faɗi gaskiya ko min tacin sa ko min tacin wannan gaskiya to wannan cewa kullu haqqa walau kana marra abinda wannan hadisi kenan ke nufi wato ko da gaske na akan karan kanka ne malamai sun tattauna game da ingancin hadisin ko rashin ingancinsa amma dai ma'anarsa ta fito fili cikin ayoyin alqur'ani da Allah ke cewa idza qultum fadilu walau kana za qurba idan za ku faɗi magana ku yi adalci abinda ke ake nufi adalci cikin magana shine ka faɗi magana ta daidai walau kana za qurba ko da wanda za ka faɗi hukuncin akan sa danginka ne na kusa ka faɗi abin da yake laifin sa ko da akan kanka ne ka faɗa an gane ku ayar da ke cikin suratun nisa'i ta bayyana ya yi allazina amanu kunu qawwami da bilqisti shuhada alillahi walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u alhawa an ta'dilu wa in talu aw turidu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira allah ce kunu qawwami da bilqisti ku tsaya a tsaye da adalci shuhada alillahi kuna masu shaida dan Allah walau ala anfusikum ko da akan kawunan nan ku ne awul walidaini ko mahaifa awul aqrabin ko kuma dangi mafiya kusanci in yakun ganiyan aw faqiran sallahu awla bihi ba shi wanda za ku ba shaida a kansa ko da ya kasance mawdaci ne ko da ya kasance talaka ne sallahu awla bihi ma Allah dai ya fi su janibin Allah ya kamata ku kalla ku faɗi gaskiya ba ku kalli janibin mai kuɗi ku ji tsoron faɗa masa laifinsa ba ko ku kalli janibin talaka ku ce tun talaka ne kuma ina zaka ba da shaida akan sa a a daure shi in dai laifinsa ne faɗa a daure shi mana ba ya fi masa alheri ba fala tattabi al hawa an tadilu Allah ce kada ku ce za ku bi soyayyen zuciya ku kyale adalci lalle ku tsaya ku yi adalci kenan wato kenan kaga waɗannan ayoyi da waɗansu wanda ba su ba duk suna nuna mai wajibcin yin adalci adalci kuma ka faɗi magana ta daidai ko a kanka ko ga wani ka kenan idan mutum ya yi laifi ya zo ya kirari da kansa shi kenan yanzu kamar wancan da muka karanta a hadisin karshe na wanda aka ce ta je in ta yi tirafi a jefe da yan ta yi tirafi ba kyale ta kaga gashi ta aikata zina amma tun da shaidu hudu ake bukata ko ba samu shaidu hudu ba dole sai in ta yi tirafi da kanta in ta ce a eh, na yi ta a jefe ta in ta ce a a ban ba ba mu da shaidu hudun da za mu jefe ta dole sai dai shi wancan da ya yi tirafi a jefe shi ko da an ga wanda ya yi din an gane ku shi yasa kun ga mutanen nan guda biyu ma'iz lokacin da ya zo ya ce ya yi zina manzo Allah ya ce a kai dai ko dai ka dan shafa ta ne ce a manzo Allah zina ya ce a ko dai kai kaza manzo Allah ta nema masa mafita ce manzo Allah babu wata wata kawai dai na aikata zina manzo Allah ya ce a je shi bai ce ba wace ce kai zinan da ita a kira wata ita ma ai mata haji saboda mai idan ya ce da wanda yi idan aka kirawo ta kin yi ta ce ban yi ba shi za a ce ina ce duka guda hudu in ba ce duka guda hudu kaga yanzu ya mata kaza kenan dole shi za a masa hukunci da yayin zina amma ba za mu yi mata batun da ba shi da mu in ba ta ce ta yi ba haka lokacin da gamidiyya ta zo ta ce ta aikata zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce da wa kika yi ba ita dai da ce ta yi ita kadai aka dai amma ba ce je ki kawo mijin ba dan wajen kawo shi dole sai da shaidu guda nawa guda uku kaga hikimar musulunci ashe kenan waɗanda suke aikata laifi na zina ko shan giya ko wani makamancinsa sa suke jin tsoron shari'a musulunci gani suke da an ce an tsayar da shari'a musulunci to za a koma baya da shekara goma ko sha biyar wanda ɗiyar sai an kawo su an zane shi da bulala ko zai jefe shi kaga wasu fahimci musulunci ba da yawan su haka suka ɗauka da yawan su haka suka dauka har wani bargurbin malami ya fito a gidan rediyo gidan rediyon jihar Kano yake magana cewa ce to yanzu fa idan aka ce za a yi shari'a nan kenan yau fa idan an kafa ta waɗanda suka yi sata ma tun daga 1979 sai an kawo su kaga yana zuga mutane dan su gore da shari'a ita ko ba haka bane ba wanda yayi yau ma ba za a ce a jefe shi ba sai in ya yi tirafi ko an samu shaidu guda hudu ballantana wanda yayi shekara bakwai da suka wuce to amma dan saboda a jefar da hankalin mutane a wutar da hankalin sai a zama abin nan addinin musulunci addini ne tsari ba haka kawai ake yin sa ba bisa ga gidadanci kawai da an ce shari'a musulunci shikenan a rinka bi titi titi da an ga mutum a mota da mace a tsare shi a yi masa bulala tamanin in saurayi da tsari in ta saurayi ne in magidanci ne a jefe shi ba haka bane ba an gane ko

idan suka yafe masa ba in suka yafe masa ba abin da za a yi masa ko kana ganin tun da ya sallasa kansa sai an gama shi an yanke hannunsa eh wannan bai kawar ba sai in su ne a zuci suka ji sun yafe da wani ya zo Allah mutane za su mishi kima a gari dai ma aka sani ballata ko mutum ya fallasa kansa a rediyo shi da kansa ya ce na yi kaza ai wannan bai dace ba na kuma ba kama shi aka yi ba in kama shi aka yi har aka yi masa haddi gaban jama'a wannan wani abu ne daban amma babu wanda ya kama shi ya zo fallasa kansa aka cikin jama'a na yi kaza na yi kaza ina nema kaza Allah mutane za su mishi kima a gari dai ma aka sani ballantana ko mutum ya fallasa kansa a rediyo shi da kansa ya ce na yi kaza wannan bai dace ba balantana kuma ba kama shi aka ba in kama shi aka yi har aka yi masa haddi gaban jama'a wannan wani abu ne daban amma babu wanda ya kama shi ya zo fallasa kansa aka cikin jama'a na yi kaza na yi kaza ina nema kaza ba haka ya kamata ya ba ya kamata ya bi mutane shi da su a sirrance su kuma in sun fahimci addini suka yafe masa kaga ba za su fallasa shi ba su faɗa mutane saboda ana bukatan kare mutuncin jama'a da kuma abin da ake tattauna a kansa cewa to wai yanzu gashi an yanke hannun barawa a zamfara amma ga barayin gwamnati an kyale su kaga duk wannan magana jahilai ne suke yin ta dan shi farawo da ke ofishin gwamnati ko yake aiki a kamfani ko yake aiki a banki in yi amfani da biro ya saci waɗansu miliyoyin kuɗi wannan ba sunanta sata irin wanda ake yanke hannu ba sunanta khiyana saboda amana aka bashi a hannu farawo an shi amana da hannu yanzu idan kana tare da yaron gidanka a kantin kai na maka harkoki idan ya saci wani abu ya ha'inci ka je ka kashe wani alkali sai dai a masa tazira ba ba za a yanke masa hannu ba dan sata shine abu na cikin taskarsa a ajiye baka cikin waɗanda aka baiwa kulawa da shi ka je ka bi dare ko ka bi wani lokaci ka faki idan mutane ka balla taskar ka dauka to shi da me sata to amma abu kai dama aka dankawa a hannunka sai ka sarrafa shi ta hanyar da bata dace ba to wannan sai dai a ce mata khiyana hadarin ta yafi na sata dan haka yanke hannu kadai ba zai warware matsala tsakanin mutum da ubangiji ba wannan dan koda an yanke masa dan kar mutum ya dauka ba a yanke hannu shikenan ko babu laifi to amma su waɗanda suke jahilci suke cewa to ai yanzu wannan cin zali ne an samu kanana wanda suka yi karamar sata an yanke musu hannu masu babban sata kuma barayin gwamnati kuma an kyale su wannan magana ta jahilci ce wannan khiyana ta kai Allah ko ya ta cikin alqur'ani da kansa ce inna allaha la yuhibbul kha'inin amana suka ce Allah ce inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an taqu bil adl suka kiji kaga za su je su gamu da shi ran tashin kiyama kar ka dauka wai shikenan sun ci bilis ba a yanke musu hannu ba a zamfara sun riga sun abin nan ko alama za su je can su game da ubangijin su sai kuma waɗanda suke yan magana kare hakkin yan adam ya za a yanke hannu ya za a yanke hannu abin na da ban mamaki kwarai da gaske har musulmi ya rinka yin irin wannan magana yana ina tsakanin Legas da ina ne da an ce oloshi shi kina kawo mutum a danne shi a sa masa taya a na shi wannan fa zargi ake ba yadda ma kai satar ko ba kai ba tukuna kawai da an ce barawo shikenan sai a kama mutum a danne shi a sa masa taya a kunna masa wuta da wannan da yake hannuwa ne fi muni mutane nan aka ce a laidar da wannan to ai ba za su kirgu ba to amma duk waɗannan a wurin yancin dan adam su waɗannan ba ba laifi bane ba ko mutane nawa azzaliman gwamnatoci da aka yi adan kasar wanda in ka saba wa san zuciyarsu za su kawo mutane su harbe su binne su jefa teku ba wanda ya sani waɗansu ma a yi bambin su a yi komai da abin da ga dama duk wannan yancin dan adam ba za su je komai ba wa alaikum salam lokacin da wani ya dai da kayan irin wannan abu ta dai ke su a rayu wasu yin jama'a su da rabu a kan cewa su a rayu ba ba a cikin da ya warware musu wannan matsala ba wani wato abin da yake faruwa a irin wannan yanayin abin da yake faruwa shine fassara daga yare zuwa yare galibi larabci yare ne da mutane ke magana da shi sannan kuma yare ne na addini akwai waɗansu ma'anonin na addini ne wanda larabcin kadai idan ka dogara da shi ba za ka fahimta ba sai ka san addini kamar yadda sanin turanci ba za ka gane yaren yan sayansu ko ba haka ba sai mutum ya karanta yaren su na musamman da yaren masu ilimin tattalin arzikin kaza da yaren masu kaza turanci kadai ba ya sa ka fahimci wannan yaren sai in ka karanta fannin to idan aka zo fassara a larabci daga larabci zuwa wani yare ku zuwa hausa zuwa turanci zuwa faransanci ko filatanci ana ake samun kuskuren fassara kila ko ma'anar da take ta musulunci da musulunci bai wa kaza sai ka hada kalmomi guda uku su fassara kai kuma kana son ga kalma ɗaya ce tunda a larabci bari ka samu kalma ɗaya a hausa ta fassara maka ita ana ake samun kuskuren fassara ina fata an fahimta wannan kurakuran fassara shi ya kawo irin wannan fahimtar dan mu kawai da an ce babu da wata ma'ana cewa wannan ha'inci ne wannan sata ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne yanzu misali sani da fizge an bai da ku kaga mai fizge abu menene ba ka rike bane kai lagalaga da shi sai fizge ya fita guje wannan daidai ke da barawa za a yanke masa hannu da wanda ya sane a kasuwa ya fi mutum ya dan zaro na ba aljihunsa daidai ke da barawa za a yanke hannu da wanda ya je gida ya sace ku kaga duk waɗannan ababe mu amma kiran su da suna ne sata sai kaɗan ne zaka samu an bambance an ce sane kila wani ya fahimci cewa ta sha bamban da sata amma ba haka ba duk mutanen mu za su ɗauka sata ne haka wanda aka baiwa amana yana gudanar da harkokin kasuwanci a ƙarƙashin gidansa ya rinka ɗaukan wani abu don haka za mu ce sata haka mace ta ɗauki kayan mijinta duk za mu ce me sata wanda wannan duk ba sata bace ba duk ba sata bace ba dan tsakanin miji da ko shi ya dauki gaban matarsa za a ce me sata ba za a ce sata ba ya ha'ince ta ne ko a ce ta ha'ince shi to irin waɗannan ba a ba su haddi ba na cewa a yanke musu hannu amma shari'a ta tanazar da a yi musu ta'aziri abin da ake nufi ta'aziri jan kunne da gargadi shi kuma jan kunne da gargadi kofarsa a buɗe take alkali ya yi amfani da fawarsa ya yi musu dukkan wata hukuma da ya take ganin za ta hana faruwar irin wannan laifin ko da ta fi karfin yanke hannu wajen girmanta da haka wannan ijtihadi aka bar wa alkali shi da sauran waɗanda suke taimaka masa da musulunci wani lokaci idan al'amura sun rikice alkali zai nemo malamai zarata ku bani fatawa kafin yanke hukunci ga abin da ya faru ga abin da na kai gare shi amma me kuke gani su ƙara dubawa su ƙara dubawa inda ake shari'a musulunci to haka ake yi an fahimta ku yanzu kamar misali abin da ya shafi hukuncin kisa ko abin da ya shafi hukuncin kaza za ga wani lokaci a madina alkali zai yanke hukunci to amma sai an ɗauka a je makka wani lokacin a a je riyad a je a gaba da majalisar alkalin ta karshe ta kasa ga abin da alkali wanda ya yanke a sake bincika wani lokacin a wata daya ana gama bincike don a tabbatar da haƙƙi sannan dai a yanke hukunci bayan an riga yanke hukunci lalle wannan hukuncin sa kaza ne sai a kyale kuma sai a mika sarki fara sai ya rattaba hannu ana rattaba hannu shikenan dan sanda daya ma zai yanke ba hukunci daga kauyen da kake ba sai an kai kariyar ba abubuwa ne da suke bukatar ilmantarwa kwarai da gaske da yawa daga cikin waɗanda suke zargin siyasar nan a yau sun jahilci hakikanin shari'a ne wanda suke zargin shari'a ɗan nan sun jahilce ta to saboda haka akwai bukatar lalle malamai su ci gaba da bayani kan hakikanin menene shari'a nan da kuma yadda take su kuma waɗanda ba su sani ba su sassauta kansu don su fahimta kar kawai su yi ta kushe abin sai mutum ya je ya rinda bai sani ba yanzu misali idan mutum ya san cewa wannan giya ce Allah ya haramta tare da haka ya je ya sha me matsayinsa fasiki amma idan ya zo ko da bai sha bai ce da Allah me yasa wani mutane shan giya da ita da ruwa me bambancin su me matsayin sa kafiri misali mutum ya san matsayin da daidai dauki abu guda daya aswaki kaga dai mustahabbi ne sunan daga cikin sunonin Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum na amfani da shi kai baka yi ba kar ka kushe sai rashin yi wannan baka da wani laifi sai dai a ce ka gaji ga wata suna ta annabi kaki amma idan ka ce ka dalla me aswaki kana yawo da wani itace a baki sai ka ce mahobaci kaga ya labarin da kenan ko gemu kaga wani mutum da gemu kai baka da gemu ka ki tsaye da gemu ha kawai to sai ka hakura da wannan laifin da ka ki tsaye da gemu kowa ya ganka ya ganka baka da gemu sannan fuska kamar da kali kowa ya ganka haka shikenan an zauna lafiya to amma bayan baka tsaye da gemu ba kuma sai kai izgili ga wani kaga irin masu gemun nan fa sun zo za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza to kaga wannan zagin gemu kai zagin sunan annabi ne kuma riddan ne fita ne daga musulunci ko daga baya ka ce wasa take a da waɗansu sun yi irin wannan suka ce wasa suke sai Allah ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un Allah da ayoyinsa da manzansa kuke mu izgili la kada kad kafartum ba da imani kar ku bayar da wani hanzari ku daga kun kafarta ba kun yi imani to sai ga wani yanzu ga wata sunna shi ba zai ba amma idan kai zai maka izgili ka ga hada laifi guda biyu ga laifin rashin yi ga laifin mai izgili rashin yi kila idan abin wajibi ne ya zanto shi fasikanci yayi da zai hakura da wannan ya fi masa amma me yana sai ya fada cikin kafirci karfi da yaji to shine abin da ya kamata su rinka yi su rinka hakura suna kame bakin su in sun ga wani abu na musulunci ba su fahimta ba su nemi malaman da suka san addini wanda za su wayar musu da kai wai me hukuncin kaza din nan ba mu gane ba kar su rinka ta su rinka maimaita abin da turawan yammacin duniya suke faɗa na izgili ga musulunci sun riga sun faɗa sun ce masu riko da addini yan kishin addini kai ma kace yan kishin addini sun ce yan ta'adda kai ma kace yan ta'adda yanzu kai a kuturu ne baka da naka sai abin da aka faɗa sai ka maimaita kusan san duk surutun aku ba ya da nashi a abinda ake faɗa da shi ko sai me sai me meta to haka yawanci wadansu yan boko suke abin da ya karanta a wata magazin ko a wata tasha ta talabijin ta abin an zagi musulunci shi ma sai maimaita shi ya bar nan nashi na gida abin da ya gada wajen iyaye da kakanni bai sani ba kuma can gurin abin da ake faɗa bai san me yasa ake faɗarsa ba kawai ya maimaita jahili fitik bai sani ba amma gani ke kansa ya waye shi dan duniya ne dan boko ne ya san abubuwa kaza kaza kaza da sauransu to shi shine ke cutar da yan boko kowane irin abu a duniya an sallama wa masanansa amma musulunci ake sallama wa masanansa ko me za a ce a nemo waɗanda suke professional su ya kawo wannan abu su yi bayanin sai yake amma musulunci kowa sai tsoho baki da ya ga dama ko ya sani ko bai sani ba yayi ha'inci yayi zage zage wani shugaba ne ya je wata ma'aikata ya ga wani shugaban ma'aikatar da gemu wasu yake cewa da shi irin wannan gemu naka ai sai ka tafi zamfara kaga wannan izgili ne ga musulunci izgili ne ga musulunci cin mutuncin addinin musulunci ne to dole idan mutum bai fahimci addini ba zai je ta yarda ba tare da ya sani ba da haka sai su sassauta su rinka sauraron malaman da suka fahimci addini suna fahimtar da su amma kan su yi taurin kai su yi girman kai su ba za su koya ba babul ayati wannan ku za mu iya shiga babin nan a lokaci yayi lokaci yayi gaskiya insha Allah gobe sai mu tashi akan sa da muka fada daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya shafe yanzu a kira sallar kuna a kira sallar sunan mu aka wannan yake cewa mutum ne ma'aikaci sai ya ɗauki lebura ya masa aiki to amma kuma lokacin tashi bai yi ba sai ya sallame shi ya bashi kuɗi kaɗan me ya kuce haka ai tsakaninka da leburanka ba a ce gashi lallai abin da za ku bashi ba an nuna kuka yarjejeniya ne idan kuka yarjejeniyar awa kowane awa ga abin da za ka bashi in yayi awa kaza kaza ne kuma yayi wani awa ka ce ya isa ka bashi na awannin da ya halatta in kuka yarjejeniyar yini bai kai yini ba ka ga aikin da yake baya da kyau ko kuma ka ce a bari sai wani lokaci a ci gaba ka bashi daidai abinda kuka yi daidai da kuka a shari'a bata iyakance maka abinda za ka bashi ba sai abinda kuka yi yarjejeniya tsakanin ku da juna tunda abinda da zai iya canjawa daga gari zuwa gari daga wannan lebur zuwa wannan lebur wannan ka bashi kaza wani kuma kila zai iya karban sama da haka wani kuma kasar haka da haka tattauna za ku yi yadda kuka amince da juna akan shi za a gina wannan yake cewa yana da makwabci ne sai makwabcin nasa ya tara itace haka a cikin gidansa daga jikin ɗakinsa to kuma yana ganin waɗannan itace an tara su da yawa irin goma itacen nan kada ya zama matattarar gafiya har ta zo ta yi turne ta huda masa daki ko nawa makamancin haka yana da dama ya sa wannan makwabcin ya kwashe wato duba da hadisin jiya tunda an ce kaza kaza kaza game da katangar gida eh to wannan idan abu zai iya cutarwa shi makwabcin bai kamata ya yi ba ba lalle bane ba dan zai ajiye itace ko taki sai ya tara a cikin katanga tunda kila ajiyar itace ko taki zai haifar da wannan gini ya cutu ko da kuwa wato katanga ce balantana kuma in yi zanto ɗaki musamman idan ya zanto ginin kasa ne damuna ta yi ruwa na ɗanta ruwa haka kuma lema ba ta dukkan wajen gila wajen zai na so har ya fashe to anan wurin ka ka cutar da makwabcinka saboda haka sai a kiyaye wannan kwarai da gaske mutum da yake da mata sai ya sake ta kuma sai ya kasance kafin ta gama inda mutumin ya mutu za ta ci gadansa za ta ci gadansa idan sakin da na kome ne saki ɗaya ko biyu to wannan duk za ta iya cin gadansa amma idan sakin da ba komai ne kamar saki na uku to ba za ta ci gadansa ba wannan yake cewa menene matsayin tsari a cikin addinin musulunci ni na san ma'anar me ya tsari man wani me ya tsari ne A yadda eh Hmm. malam dawud ya ce abinda dai aka dauka dai tsari shine mace ta daina fita rashin fitar mace shine abinda aka dauka a hausance tsari mace ta zauna a gida kar ta fita don mun yi tarayya wajen wannan shine abinda aka fahimta a matsayin tsari ina ko wanda yake da garin bayani sai ya yi mai menene bayanin ka eh muna son yadda aka ɗauke shi a hausa sai mai bayanin yadda yake a addini galibi galibi a ƙasar hausa idan an ce tsari shine rashin fita kawai mace ba ta fita to amma a addinance abinda kalmar tsari za ta ɗauka shine mace ba za ta fita ba sai da izinin miji kuma in za ta fita da izinin miji din ta fita cikin shiga ta kamala ba wai rashin fita gaba daya ba musulunci bai ce kada mace ta fita ba gaba ɗaya a'a kada ta fita sai da mai sai da izinin miji haka duk hadisan annabi suka nuna sannan in ta fita da izinin miji din kuma ta fita bisa ga shiga ta mai ta addinin musulunci shikenan wannan shine tsari abinda ake nufi tsari din da ba ta tsare jikinta kar wani ya gani kuma ta tsare bakinta kar ta yi surutu da waɗansu a waje in ba ya zama na larura na dole ba wannan shine abinda ake nufi da suna tsari a ma'anar addinin musulunci amma haka idan muka dauki wannan ma'anar ta wasu tsari shine rashin fita gaba daya to wannan kawai al'ada ne har zaka ji mutane suna cewa wai matan mutan da lokacin sabai ba sa fita sai guda uku fita ta farko idan an haife ta ta fito daga cikin mahaifa kenan fita ta biyu in an mata aure ta fito daga gidan iyaye an kai ta gidan miji fita ta uku ta fito daga in ta mutu za ta fito daga gida zuwa makabarta <laughs> kaga daga jin wannan ai ka san ba gaskiya bane ba kaga amma san manta da cewa idan an sake ta fa ko ba a yin saki <laughs> ba za ta fita mutum da haka tana nan dai sai ta mutu ko ko ba a sakin din gaba sa. to dukan waɗannan abubuwa ne waɗanda suke na al'adu amma hakikanin tsari a cikin addinin musulunci shine mace ba za ta fita da gida ba sai da izinin mijinta in kuma za ta fita ta yi fita ta addinin musulunci shi yasa Allah ya ce musu wa karna fi buyutikunna ku tabbatu a cikin ɗakunan ku wannan dangane da mafi rinjayen zaman su kenan ya zanto suna ina suna gida idan fita ta kama fa wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyyatil ula in za ku fita kar ku yi fitar matan jahiliyyan farko shine tabarruji al-khuruji ma'a fita cikin ado mace ta fita da turare to wannan ana la'antar sa ta sa turare ta fita unguwa wannan tana cikin la'anta kenan ta yi ado ta bayyana gashin kanta ta bayyana da jikinta ta bayyana da abin nan wannan tana cikin fushin ubangiji dole in za ta fita ta sanya kayan da ake kira hijabi wanda zai suturce jikinta ba inda zai bayyana in banda tafin hannu da fuskar ta kadai kuma ya zanto kaya ne wadatattu waɗanda ba su matsaye jikinta ba kuma ya zanto kaya ne masu gamammiyar saka ba waɗanda suke ba masu share-share haka ba wannan shine ka'ida na addinin musulunci cikin irin wannan yanayi za ta iya fita ta je asibiti ko ta je gayar da iyayenta ko ta je barka ko ta je dukkan wani abu na zumunci za ta iya fita cikin irin wannan yanayin kamar yadda matan annabi sallallahu alaihi wasallama suka rinka fita a zamanin sa su je waɗansu matsalolin su na rayuwa wani lokacin su fita saboda addini shine su zo masallaci su jami. jami'i a lokacin annabi matan unguwanni suna zuwa masallatan unguwannin su suna sallar jami'i kuma ba ma a yin gini wai ginin masallacin mata daban na maza daban masallaci ne guda daya illa iyaka an riga an san adadin sahun da ke gaba na maza ne tunda kowane masallacin unguwa za a iya gane adadin yawan mutane cewa galibi mutane ba sa wuce sahu kaza to wannan sahu kaza din sai zanto an bar shi na maza ne sai na mata ya fara daga bayansa ko ya bi irin wanda da muke sawa lokacin annabi babu shi haka ake haduwa a cikin masallaci kila wani sai ayin yanzu ne sai annabi zai hana mutane su a lokacin sa ma ai abu hadisin annabi da yake cewa sharrin sahun maza ai mafi alherin sahun maza shine daina na gaba mafi sharrin safa na baya amma mafi sharrin sahun mata na gaba mafi alherin safa na baya saboda kaga mafi sharrin sahun maza na baya dinnan ma'ana daga shi sai sahun mai mata mafi sharrin sahun maza dinnan na gaba wanda shine ke biyo mai maza shi ne abinda manzo Allah sallallahu ke nufi a wannan lokaci akwai munafukai da suka shiga musulunci da baka ana komai da su da gangam in za su zo masallaci ba za su zo sahun gaba sai karshe sai su zo mutai na sahun baya daga shi sai mata in an yi ruku'i sai bude gaba sai na lekawa yana kallo mata ko manzon Allah ya sani an sanar da shi ta fuskar wahayi bai hana matan zuwa ba bai hana munafukan zuwa ba sai dai Allah ya saukar da aya ce qad alimnal mustaqdimina minkum qad alimnal mustaakhirin wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim hakika mun san al mustaqdimina masu zuwa da wurin su wuce sahun gaba don su gujewa haduwa da mata wala kada alimnal mustakhirin mun san wanda suke zuwa da ganganci su tsaya a sahun bayan su ga mata wa inna rabbaka huwa yahshuruhum Allah zai tara su gaba ɗaya gobe kiyama innahu hakimul alim haka Allah ce kawai aka jale su aka dogara da kowa da sa matan aka dogara da su da imaninsu su ma mazajen aka dogara da su da imaninsu kowa ya tsare kansa ta kawarsa ta tsare to yanzu kaga wannan a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah ya zo yana maganar cewa bai dace ba mutum ya je wa matarsa a matsayin sunnar aure daga baya gaba ba da labari ko ita ta rinka ba da labari sai wata mace ta tashi a tsakiyar sahu a masallaci daga baya dan annabi na wannan wazin ne cikin masallaci bayan an gama sallah sai wata mace ta tashi min sadatin nisa'i in ji marwayin hadisin kaga ya ganta kenan ta tashi daga hannu ta ce wallahi cikin maza akwai wanda suke yin haka kuma cikin mata akwai wanda suke yin haka maza Allah ce haka ne tace eh sai maza Allah ce to misalin wanda zai je ya zake wa matarsa ya zo ba da labari ko ita ta ba da labari kamar jaki da ya hada da jaka akan titi matsayin su a duk wannan du'a masallacin manzon Allah ga kuma haɗuwar su a idi sauransu to amma waɗanda ba su fahimci wannan ba sai su dauki al'ada sai su mai da ita ita ce addini shi dai kan dole a fadakar da mata fita din da ado da mata suke yi bai halatta ba a shafa turare wata matar a gida ba ta ado sai za ta je unguwa in aka ce yau ana biki ko za ta je gidan yini to tun da asuba dama mijinta zai ga ta tashi tana ado tun da asuba ta tashi tana goge kaushi saboda kawai za ta je gidan biki shi mijin ba za ta goge masa kaushi ba sai ta gidan biki to kaga wannan ta san abin da take ba ma kenan to kaga wannan duk jahilai ne fi adadul jahilin a ce mutum yana da yana ya san addini kuma ya ringa sukan matan da suke zuwa makarantu yanzu mata idan ka ce kasu je makaranta su yi karatu to waɗanda suke zuwa asibiti fa da waɗanda suke zuwa gidan biki fa ana musu kada kada suna rawa suna kari ga makauci duk ka jima irin wannan malaman ba za su yi magana irin wannan matan ba amma duk wanda ta sanya hijabi za ta tafi makaranta sai a zage ta wai dan me za ta je wai ai namiji ai ai malamin nasu namiji ne to likitan da yake duba ta ba su ba namiji ne kuma wata tsaya ma da wata likitocin suke wai sai ka ji da matar ka ba ta da lafiya ko kai ne ka raka ta wai sai a dama katin tana ciki aleko wance wance sai ta shiga ita kadai kuma kana waje kuma likitan ya turo kofar kai kuma kawai ka zauna daga waje kana kallon sarautan Allah kenan duk wannan a wajen mutanen mu ba laifi bane ba wani malami ne zai ke bance daga shi sai mace a ofis ai da malaman da suke korowa makaranta za ga mace 40 wani ma ajin sama da 40 mutum yana karantar da su to amma dai wa alaikum salam wanda kamar mu a karakara irin wannan da ake yi na cewa kai wasu zuwa zuwa noma da kuma ruwa da ita cewa ba zan su tsaro su ta haka to idan mutum yana wannan za su baya ce kuma kuma nan bi da ko da masu suke zuwa kasuwa da jawar wata mutum yin wannan idan ana wannan suke yin ba za ta to dan baya tsari ba za a karɓi wazansa ba kaga sai a tambaye su meye ma'anar tsari da ka ce meye ma'anar tsari shine mace ta zauna gida ka ta fita yanzu misali idan mace ta je gona ta yi aiki ta dawo shikenan mijinta ya zama dan wuta kenan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga tafiya sai ga sama'u yayar Aisha ce matar Zubair bin al-Awwam ya ganta tana dauke da kayan ciyawa akan ta taho daga gona Ya ce mata zo ki hau ya kwantar da zai da bayan rakumi ta ce sai ta ji kunya ba ta hau ba ita take yawo wa mijinta ciyawar doki kuma mijinta shine Zubair bin al-Awwam wanda yana cikin mutum goma da aka yi musu bishara da aljanna yanzu kina kauyukan mu inda Zubair zo zo yawa zai ce baya tsari tunda matarsa ta je ciyawa gashi kuma yana cikin mutum goma da aka yi wa bishara da aljanna kuma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina shekarun farko din nan yana daga cikin al'adar larabawan madina ba su da ban daki a su wanda za a zaga a yi bayan gida kowace sai ta fita daji bayan gari su laraba a wurin suna kyamar wannan suna ganin kazanta ce ban daki a cikin gida haka mata suka rinka fita ciki kuma da matan annabi sallallahu alaihi wasallam duk hadisi na cikin bukari da mai malamai za ku san su to a yanzu misali da aka yi wannan sai a ce shikenan wanda baya tsari shehu usman dan a kasar hausa yayin littafin sa menene irshad al-ikhwan fi ahkam khuruj niswan ina jin haka da littafi yake irshad niswan fi ahkam khuruj niswan yace asali mace shine ta tsaya a gida kar ta fita amma za ta fita saboda dalili goma sha biyu yace dalilai goma sha biyu din ne idan ya faru ba ma wai cewa sai ta ko ba izinin miji sai ta fita shehu usman dan kodi. ciki abin da yace yace in za ta fita wajen neman ilimin fahimtar farallan aini yace dole ko miji bai yadda ba yanzu in zaka fassara mutane da Hausa wannan sai a ce me amma ba san shi mutum da shi usman da larabci amma duk shi usman kowa waliyan mutanen najeriya ne gaba ɗaya kowa da waliyan sa <laughs> to abubuwan shine galibi irin waɗannan malamai da suke irin wannan wa'azin na turmi suna barna mai yawan gaske kuma da wani littafi da aka rubuta bakan damiya din na wake da hausa din nan shi ma ya taimaka yana maganar malamin da baya tsari ko ya yi sallama aikin banza yi kaga ina aka samu wannan maganar in yayi sallama ba za a karba ba kaza kaza kaza an ce wa karna ya kada kai na sani dan banda bawa ban iya yin tsari dan banda koyan game dai ban ruwa ta je ta daji ta dauko mi ce wane ne wane ne wane ne ce zai shi mai zina ko ya tuba sai ya nutso wuta kwanan shekara abin da shi kuma kwanan shekara a sa shi kurfa kwanan shekara wai ko ya tuba ba kaga wannan duk wazin turmi ne ba amma shi kawali dan kwaɗayin lasu zai shekara mai tan a jahannama zunubinsa sittin na mai zana arba'in ai lafiyar banza ta ja masa daga irin wannan ba su wazin turmi wannan bakan da ita ce ake wazi da ta kasa da ita ake tafsiri da ita ake menene da sauran kaga kuma duk shirme akwai shirme da yawa <laughs> mai shirka ba da mai shirka da mai zana, da mai kisan kai ba aya ɗaya Allah kawo su ba da ya kawo su cewa mun yi fara zalika yalka samun yadhabu lahu al'azab yawm al-qiyamati wa akhrij mara sai ce mai illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim to ya ce ko ya tuba sai shekara kaje ku shekara kuma lahira nawa 50 alfa yin lahira guda kamar shekara 50 ne ta a ce mutum zai shekara wuta can kuma ya ko wannan kalmar kaga tana da nauyi mutuka to amma da ita ake wazi galibi abin nan haka duk mutane za ka a kawai wai mai tsari ne ba za a bi sallah ko ba za a bi sallah ba mutum ne baya tsari za a bi sallah ko ba za a bi sallah ba in ka tambaye shi me yasa baya tsari ce su tana fita ko ta je ta yi ciyawa ga dabbobi ko ta je suka ta yi suka shi kuma yadda za ka hukunta mutane a birni ba shi za ka hukunta su a kawai ba ko ina idan idan wuri ya canja fatawa na canjawa hukunci hukunci na canjawa cikin abubuwa da dama na mu'amalat ana gina su wanda ake gina su kan urfin mutane da al'adunsu sukan canja daga birni zuwa ƙauye abinda da nake so in ce tsari shine mace kar ta fita sai da izinin miji in kuma za ta fita ta fita cikin kamala ta addinin musulunci a tambaya ta karshe ta kusa da karshe wannan yana cewa a jiya an karanta hadisin Allah hadu lana wa shakku da yahud kenan yana nufin lokacin manzan Allah ba a yin lahadu ba a yin shakku sai lahadu a ana yi amma manzan Allah ya faɗi wannan dan ya nuna fifikon yin kabarin Allahdu sama da yin kabarin ashakku shi yasa ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a ɗaya daga cikin sahabbai ke cewa a madina akwai masu ginin kabari guda biyu ɗaya lahadu ya iya bai iya shakku ba ɗaya kuma shakku ya iya bai iya lahadu ba sai muka tura a kira wasu don su zo su gina kabarin annabi muna ta fatan Allah ta da wannan mai lahadu din ya fara zuwa cikin ikon Allah sai mai lahadu ya fara zuwa sai muka yi wa annabi lahadu irin yadda ya kira mutane su mai shakkun ya jinkiri bai zo ba to kaga wannan yana har lokacin su ma ana yi sai dai annabi na nuna mai fifiko cewa wannan shi yafi kuma kamar je da muka faɗa idan kasar wuri za ta dauka ayi lahadu sai yi idan ba za ta dauka ba sai yi mai shakku ya halatta wannan ne sai tufafi sai ya ga da cross a jikin su me ya kamata yayi ya yi duk dabarun da zai ya goge cross din zai iya gogowa in ba haka ba tufafin ba su da amfani ya sa su kenan tunda cross dai alama ce ta kafirci wannan kuma yace tela ne mutum ya kawo masa dinkin yadi duk da hoton kuras a cikin zai iya dinkawa kamata ya ka fadakar da shi cewa bai halatta ya sanya wannan tufafin mutum da akwai kuras ba za ka dinka ba dai da ka dinka an yi ta'awuni wajen wani ya sake. kenan da kai ku fitar da zimmar ka ya kasance ba kai ba eh. ne kuke da kasuwanci ya baka da cewa kuɗin za su yi kamar wata shida kuna raba ba. to kafin na wata shida su kammala sai ya zama shi bayan da yake ba yanzu za ka iya ɗaukan kuɗin kamar ba mazalinsa ko ko za ka ɗauki kuɗin eh, ba ka san inda yake ba ya tambaya za ka yi ina yake eh. idan an ce tafiya yana sa ran dawon za ka ajiye tunda har yadda ku yi sharika akwai wani bangare na wakilci shi sa shi ibnu al-qayyim ke cewa ita sharika wakilci ce kuma aminci ne kuma kamar tarayya ta mutum ke daga kai cikin dukiyarka ta kunshi ababai da dama waɗanda ta sun fi ƙarfin wakilci kadai tunda kana iya tasarrufi cikin dukiyar za ka iya ci gaba ko da wata shidan ya wuce illa ya kana ajiye masa riba sa kasan bai meye shi bai na kaci har yanzu a lokacin da zai dawo idan an samu cewa labarin ya mutu ne to kuma sai ka zo ka dauka ka je ka wa magadansa ka kafa shi saboda gudun rigima to a duka mai ta to ku yi hakuri zama da mai na eh sana'ar tela wanda ya ce shi tela ne kuma ya san cewa ka'idar dinkin tufafi yadda manzan Allah ya nuna kada ya yi kasa da idan sawo idan tufafin namiji ne to sai wanda ya kawo dinkin ya ce a auna shi har kasa da idan sawo har kasa to yaya wannan telan zai kenan gashi yana son yayi kudin aiki gashi kuma wannan shi kuma ya tabbata saba manzon Allah zai ai lalle ba zai saba manzon Allah ba tunda Allah ce wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal udwan matakar ka gamsu da cewa abin da yi kasar kasar kifafi haramun ne ai ba za ka taimaka ai haramun kasa da idan sawu nan haramun ne ai ba za ka taimaka ai wato fahimta mutane su fahimci addini sai an sa wahala kwarai da gaske shi yasa wane ne a Sheikh Nasiruddin Al-Albani lokacin da ya fara neman ilimin hadisi tana dan shekara 20 babansa shi faɗa yake da shi babansa malamin fiqh ne a mazhabar Hanafiya yake ce masa al-hadis sina'atul mafalis yace ai ilimin hadisi ilimin talakawa ne <laughs> kaga ka san da wata sana'a <laughs> to akwai maganganu na malamai na da wanda suke cewa duk wanda ya rike hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam matukar zai aiki da shi dari bisa dari to ko ya zai Allah ya jarrabe shi ya ji jiki saboda zaka saba mutane da yawa zaka sha bamban da su ka ko idan ka sha bamban da su ba za ka same da kake so ba to haka ko aka yi yanzu misali da dama daga cikin malaman hadisi idan ka karanta tarihin su zaga sun dantana rayuwa sosai da sosai hijira wahala a kore su nan su je nan sarakuna su ki yadda da su a ki karɓar su su tafi daga nan gurin irin sai bulu bukari wahala da suka sha tana da yawa irin sai ma Malik ibn Anas wahala da suka sha tana da yawa amma waɗanda suka ilmanta da hadisi suka yi shiru ba su ce komai ba sai ka samu sun dan samu sauki <laughs> ba su ce komai ba kenan to amma shi yasa wato riko da sunna yana da abin nan mutum zai dan a jika dan zaka saba mutane ne cikin abin da suka saba yi a al'adunsu na yau da gobe wanda suka kuma sun ci karo da addini kai kana so a yi addini su suna so a yi yadda aka saba kuma ga shedan na taimaka mutane wajen kawata musu munanan ayyuka yanzu kaga duk tele zai sha wahala tunda ana yayin tufafin nan wanda ake ce musu menene tazarci ita rigar ba ma ta sauka kasa wata ma har sai an cuku mota haka za a rike a hannu shi kansa in aka dinka masa ba zai iya sakin ta bai rike ba kaga ina amfanin wannan saban Allah karara irin wannan shigar dan karu ne ya sako kaya suna jan kasa yana girman kai da takama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah yi wa kasa tsawa ta bude ya shiga ciki fa huwa yatajaljalu fiha ila yawmil qiyama yana nan yana ta ƙara surmiyawa cikin ta ba zai kai karshe ba har zuwa ranar tashin kiyama to ya gina fa kasafna bihi wa bidarihi al-ard ma kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin haka sai mutun yayi da gaske za dai ka sha tsangumar mutane ko kai tela ne ko kai ne ka sa aka dinka ba kayan haka wandan kai yana kasa da idan sawu a bai kai kasa da idan sawu ba yana tsakiyar kauri ko kuma dai yana sama da idan sawu sai ka sha tsangumar mutane amma duk wannan shirme ne za a zo a yi ne idan aka saba ganin ka sai a daina masu sabo suka yi hakuri har sabon sai zanto an saba da shi kai mai sunna sai ka kasa yin hakuri a saba da sunnar ka lokacin da aka kawo ta ba kasar Hausa a gwangwani take irin mai dagi din nan sai ka sai gwangwani guda a nili ko ɗari kuma sai ka tsinci taro a ciki lokacin mutum zai je sai wannan tabar ba dan ya sha ta ba sai dai ya tsinci mai taro abinda bature yake so kenan tun ana tsinta ana tsinta ana tsinta wata rana dai sai ka ce kai bari dai ka kunna ka zo me idan ka dan kunna dai kai tari sai ka jefa gobe idan ka dauka ka sake kunnawa sai ka ji tarin da zaka yi bai kai da ba da haka nan da haka nan sai shi ne ya kawata sai ta zauna ana nan sai aka zo yanzu wannan taro taro din da bature ya rinka sakawa yanzu ya mai kudin su da miliyoyi ina ba za mu fahimta kuma a yanzu idan kana da aboki mai shan taba matukar baka ne sance shi ba matukar zai rinka sha tun kana jin warin kana jin warin yana damun ka yau da gobe sai ka daina jin ya dame ka baya damun ka to ya aka yi shi wannan mai sako tun ana tsangwamarsa ana tsangwamarsa har dai ya dage sai da ya zama dangari karfi da yaji kai mai sunnar annabi ba za ka zage ka zama dan gari ba abin da ake bukata da kai shine hakuri in an zage ka kakka mai da mutum da zagi yana ce yanzu irin wannan tufafi haka ce wallahi haka yake cikin hadisi annabi ya ce kaza kila ai dariya ai cewa baya ana gobe ka sake maimaitawa ana nan wata rana sai ka samu mai karfin hali guda da yawanci mutane suna da tsoro kowa baya son ya fara shi kadai amma so yake ga wani ya fara ya wanye lafiya to sauran ma za su biyo baya wani ya fara ya wanye lafiya amma wani ya fara an san gwamnati ya daina to kowa sai ya da baya ba wanda zai abin nan wani malamin mai yake mana bayanin cewa an yi hutu sai suka tafi ziyara ƙasar turai a ɗaya daga cikin ƙasashen turai sun zo filin jirgin sama suna jiran jirgi lokacin tafiyar su bai ba sauran awa biyu kuma ga lokacin sallar azhar yayi kuma ya tabbatar kasar kafirai ce ba musulmi kusa da wajen ya rasa yadda zai su uku sai suka yi shawara to ya za su yi jami'i kuma za su yi ba saboda kana sallah ma kallon ka ake a can gurin me kake yi sai dai daga cikin sai ce yau kan shi zai ta ko jihadi da yau sai yayi jihadi je alwala yanzu kawai sai ya fara kiran sallah a tsakiyar airport mal ya fara kiran sallah akai yi ana kallon shi ga gemu ga asuwaki ana kiran sallah <laughs> yace gaba ɗaya aka yi tsaye saboda waɗansu suna ganin bakon abu wanda ko haukaci ne ne me yake oho ya gama kiran sallah tsaf yawa sauran guda biyun magana suka zo ɗaya ya wuce biyu suna baya aka tayar da kama limamin fi shi dai ya san sun tayar da sallah su uku ma sahudin da ke bayan sa mutum biyu ne yace amma Allah lokacin da ya sallama sai ga mutum sama da 25 kaga shi sauran duk suna koyi ba za su yi fitowa cikin fili a sun sai hayaki ne ke fitar da na kogo tsawon lamarin addini yake inda za ka cewa ba za a tsangwame ka ba wai abin mamaki wai masu fitsara ba sa jin kunyar su bayyana sai kai mai addini ka ji kunyar ka bayyana wannan shine abin mamaki wallahi masu fitsara yanzu ko a jami'o'i irin ɗaliban da suke fitsara maza ko mata ba sa jin kunyar su bayyana sun fitsara zuri kowa ya gansu a wurin ma'aikatu wanda suke fitsara zuri ba sa jin kunyar a gansu kowa ya gansu ka dana kiran mutum da sunan banza wani wani sunan shaidan wani a ce masa wane ne duk mutum ba ya jin kunya sai kai kuma za ka ji kunyar a ce da kai ustaz to wannan dole sai mun jure akan a wurin sana'o'in mu a wurin aikin mu na farko idan an taba mu wajen mu'amala a gama muna kwatanta gaskiya mun dara sauran gaskiya mun dara sauran cika alkawali mun dara sauran kaza mun dara sauran kaza kuma gashi muna rike da addinin idan aka zo in boko ne ana bokon kana bokon sauran su ga an zo jarabawa kana sama da su kuma kana rike da addinin ka cikar ka zai musu farjini kuma abun mamaki fa ustazai da dama a jami'o'i za ka suna yin fasin irin wannan shakiyan kuma suna faruwa a jarabawa in dai mutum zai zama ustazin gaske mai himma ba wanda zai fahimci addini a karkace ba ana latta yana sallan wala'a ga wannan kuma <laughs> ka fahimci addini ba yadda ya kamata ba an zo latta wadda da ita zaka ji jarabawa amma ka ji kana sallan wala'a sallan wala'a din lokacin ta yana da tsawo ka iya yi karfe takwas ka iya yi tara amma wai ki yi wai dan jihadi sai karfe tara malam ya shiga latta kuma zai fito sha ɗaya kuma ka fara wala'a bayan ka iya yi kafin tara ya shiga ko sha ɗaya bayan ya fito ka ka iya yin wala'a matukar rana bata je tsakiya ba kaga sai ka dauke ka kai ta wani wuri to nan wurin sai zanto akwai nau'i na riya akwai ustazan da suke a haka akwai sisters sun da suke suna a haka suke to kaga wannan ka dai fahimci addinin daidai yadda yake a sunna kai sai ka cewa Allah ba furjini ka zama daban ko da a cikin abin da da sauransu wa alaikum akan wannan tambayar da shine daga taka dinnan ita ce ta karshe dan sauran su hakura anan hmm. dai ma'ana zai bada zai bada kedan ma'ana zai ba mutum ne kamar sun ke rigarsa in yi shi ya tinka ba sama da wato kasa da idan sawu zai ce masa tsakani da Allah dinki kasa da idan sawu saba manzon Allah da haka ina maka waje ya kamata ma telan da yake wannan ya samu hadisan ya rubuta su da Hausa da Turanci dai a aji wannan ko bai manna ba suna cikin durowa an kuma yar manna shago duk suna da kyau ce wa'azi nake ma ba wai ne ba ko wani ma ba zan goyi bayan ya taimaka ni ina kaunar ka ne ba zan so ka za same ka ba a matsayin ka na musulmi dan uwana wannan rashin wa'azin yana cutar da mu tsammanin mu wa'azi sai a hudubar juma'a kadai ko kuma a minbari a ko ina za a yi su wato abin mamaki game da na ta faɗa muku idan kana zauna a wurin da musulunci ke da karfi za ka mamaki akwai shagunan da na sani a madina da dama na irin masu aski din nan za ka sun rubuta a kofar shagon su ba ma aske gemu idan ka zo za su yi maka komai da komai su gyara maka ka su maka kaza ka ce aske gemu su ce haram haram ba za su aske ba sai dai ka tafi akwai kuma masu shaguna waɗanda suke sayar da irin kayayyakin abubuwa haka madara menene menene su kuma su rubuta kofar shagon su ba ma sayar da taba in ka zo ka tambayi taba ba za su ce ma babu kawai kyale ka ba za su ce malam haramun ne fa taba dan haka mu ba ma sayarwa nan sai sun faɗa ma haramun ne wani kuma zaka samu irin littattafai da malamai suka rubuce rubuce irin yanzu nan booklet na akan taba akan illolin ta da menene da bayanai da likitoci suka yi game da illar taba da nassi na shari'a game da haramcin ta duk sun samu da yawa a wurin su idan ka zo ka tambaya sai su maka wazi su baka bukulet din guda ɗaya ka je karanta tabbata shi kanka dawo kyauta suka baka wannan ita ce da'awa duk sai mun gaba ɗaya mun rikice mun zama masu da'awa ta hanyar haka ne ake wa rayuwar juyin juya hali ba wai juyin juya hali da zubar da jini irin da yan socialism ba da suke karkashe mutane juyin juya hali na canja mutane daga ha'inci zuwa rukon amana daga ƙarya zuwa gaskiya daga shirka zuwa tauhidi daga bid'a zuwa game sunna wannan shine juyin juya hali aikin da ke kan muke wannan ko ba zai yi ba sai kowa ya zama wakili a cikin ba malami kadai ba da taila da dan boko da kowa da kowa sai kowa ya zama haka Allah shi mana ga makatar wa sallallahu wa sallam wa barika ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in